idan jarabawar rayuwa ta sa ka je ka yi aure a gidan da ba a ma ya faɗa za ga tashin hankali da wasali sama idan uwar ta fi ƙarfin uban a gida to ko laifi kai ma yarinyar sai dai kai ka je ka bata hakuri idan matsala ta sa ta koma gidansu to in ka je gidan za ka ga wulaƙanci ka sake ta ka ga masifa ka dawo da ita gidanka ka ga bala'i a je sulhu ka ga wulaƙanci don haka in za ka yi aure ka yi aure gidan mutunci